ke yi ba suna ta maganar Allah Allah ba in har su yadda da Allah ke yi me yasa ba a yadda da muna son ƙarin bayani ne me yasa ba su yadda da wannan maganar ba afuwan a sosai ai tunda an ce Allah ne ke kasan ai su wato in kana neman masu addinin son zuciya ka samu wahabiya wato ka gama dinuhumul hawa addinin su son zuciya ne ƙarara marara ba wani abin da suke yi banda son zuciya Ah. addinin wahabiyawa addini ne da aka gina shi akan zan zuciya amma in ba haka ba misali dan Allah mutumin da yace yana yana ganin yake da a cikin littattafansa malaminsa ya ce yana iya ganin launin makuzi, yana sa kuma Allah ya yi masa gudu ba ma ya cewa insha Allah kana ganin tsakani da Allah shi zai yi inkari wanda yace yana sauke Qur'ani a minti 30 to sauka Qur'ani a minti 30 din Qur'anin ne baka son ka sauke ko ne hmm. Kur'ani ne baka son a sauke komai kuma in zai za su yi inkarin wannan za su yi inkarin wato wasu salloli da sahabbai da suke koda ba ci a minti talatin ba dan a yanda suke nuna yanda za su karanta alkur'ani kwana biyu ma su ba za su iya sauke alkur'ani ba kwana biyu ma ba za su yi sauke alkur'ani ba kuma wannan zalika fadlullah yuti man malamai da dama an yi karatu a kai magana ya yi mm. da sauran yan uwa sun yi magana a kai. wannan abu ne wanda yake sahan jiddan kawai tun da basu yadda ba ne, a yanzu sai sa maganar da na gaya maka nake ce maka inda ba wahayi da ya zo a zamanin da babu jirgin sama ne sai aka ce masa za a yi wani gida zai tashi tafiyar da za ka yi shekara ɗaya cikin awa hudu zai kai ka sa'a hudu don Allah me zai ce zai ah. ce karya zai ce ƙarya ne wannan a duniyance kenan tun daga tafiyar da za mu yi in mun tashi daga nan za mu tafi saudiya a tafiyar da kakanni kakannin kakanni suka yi wanda in za su hau abin hawa shekara ɗaya suke kafin su je maka shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya dawowa ba haka bane ba yau a rana ɗaya cikin awa ka tashi jirgi ya ɗauke ka fuhu ka sauka in ba wabi da irin da irin tunanin wabiyawa ne ƙarya ne wannan yayi man kawai yan bid'a ne ba wani wanda ya sai je maka awa hudu to daidai take yadda kaga Allah ya yi ɗayi wa waɗannan mutanen sun samu ci gaba tafiyar shekara ɗaya suna iya naɗe ta a wannan daidai yake da wannan ɗayin a cikin littafin Allah in Allah ya baka yakan tashi daga karantawan harce koma karantawan zuciya an sha ba da misali yanzu yadda kake ɗinnan." kana zaunan kaya ka rufe idan ka ka za ta iya ɗaukan ka a ƙasa da sakan ta kai ka Saudiya ta naɗe maka duk hanyoyin ka ganka ga ka jikin ƙaba ka sa irami kana ɗawafi. Kowa ya wannan a jikin zuciyarsa ba haka ba ne? Haka ne Maulana haka ne. Kai ka kuma haka je ka dawo ƙasa da sakan ɗaya. Tabbas. To wannan zuciyar da ta kai ka wannan gurin haka ita ce take karanta alƙur'anin ba harcen ka ba. kuma abin cewa kai mutum zai yi cewa kai wannan ikon Allah ne sai yasa zaka ga suna inkari ko su ka gane duk wani falala da Allah ya yi wa musulmai to al'adan wabiyanci shine su karyata Allah kamar tsari da su albarka annabi in kana son ka gaba wabi yana cewa kai kai ahlus sunna ne ka ce mai ai ibnu taymiya kaza ne ai ibnu taymiya kaza ne ai ibnu taymiya kaza ne to in ka gaya mai haka to wannan kan zai yadda karamomin ibnu taymiya zai yadda gaske ne ta saboda ka kawo mai ibnu taymiya amma ba haka ba ba zai yadda ba hmm. wannan aka lamarin su ke tafiya sai dai mai roƙon Allah Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya amin da gaskiya na maulana Allah ƙara lafiya albarkan manzo Allah ya sai da sadati Allah ya saka da alkhairi in ba ta tambaya shi sai sai mai addu'a insha Allah Maulana Bala mai uzuri saboda yanayi sai an sake haɗuwa. Sai Insha Allah to Allah ya saka da khairi. Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dace da mu Allah ya bar mu akan Maulana. Amin Allah ya bar mu akan kaunar Annabi ya dace da mu da soyayyar manzo Allah cikin duk abin da muke yi. Allah ya shi dan yayi riba akan mu yayi riba akan zuciyarmu ya raba mu da duk wani abin da zai sa damu da annabi Allah kar ya haɗa mu da wannan jaraba amin da cikin Amin. Allah ya bar mu da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu taimakon annabi Allah kar ya haramta mana taimakon annabi